Masu sauraro Nura do Suleiman ke muku barka da warhaka cikin shiri na musamman dangane da cikar sashen Hausa na gidan Radio France International RFI shekaru sha biyar da kafuwa. Daga cikin batutuwan da za a saurara a cikin wannan shiri akwai tattaunawa da shugabannin wannan gida da sauran ma'aikata da suka hada da wasu daga cikin wakilai da kuma masu gabatar da shirye-shirye da kuma masu sauraronmu. mu. sai kuma wasu daga cikin kwararrun da ke baiwa wannan gida gagarumar gudunmawa wajen wayar da kan jama'a. Wannan nasa kan shina da hiya ko ina ana zanji. Da Ingila da Turai da ƙasar Paris dan uwa da Nijar Najeriya ana zanji ne ƙwarai don sun jona waya zalla. Shoce ARB Hausa wani waje na ta hito da Turai na ta zo ko da Jamus na ko da ƙasar waje ta hito. Sun ce daga Faransa wana ta taho Faransa. Na ce Faransa kun yi babban bako. su ga hudun gaskiya baya ya ba cuta sa'an nan ba gulma Allah ya ji kan marka yi roƙa su. Assalamu alaikum. Barkanku jama'a na Sufi Buyo. Ina godiya da wannan rana. Shugabar sashen Hausa na Radio France International RFI kenan yayin da take jinjina ga masu sauraro. Inda daga nan ne kuma muka fara tattaunawa da ita kamar haka. I've been a journalist for over 15 years, um, and most of them I spend them. Na fara aikin jarida shekaru goma sha biyar da suka gabata. Na kuma shafi akasarin shekarun ne a Afirka inda na kasance mai ɗaukar rahoto tsawon shekaru goma. Da farko na fara zama ne a Afirka ta kudu, kafin daga bisani um, na yi aiki a Congo da Rwanda da Somalia. Daga bisani ne kuma a karan farko na zo Najeriya a shekarar 2010. hudu ina kuma matukar ƙaunar ƙasar aikin ɗaukar rahoton zaben shekarar 2015 da shugaba buhari ya yi nasarar lashewa ne ya fi ƙayatar da ni daga shekarar 2016 ne kuma na koma aiki da kamfanin dillancin labarai na afp inda na zama mataimakiyar shugaban kamfanin kafin na zama muƙaddashiyar shugaba a birnin Legas. a watan nuwamba ne kuma na karɓi aikin jagorancin sashen Hausa na rfa. E. I took this job in November as a coordinator for the RFI Hausa. Za mu iya sanin tsare-tsaren da kike tafi da su? Yes, so there are a lot of things that uh, you know we are Akwai tsare-tsare da dama da muke fatan cimma burin aiwatarwa a wannan shekara mm, da ma wadda ke tafe. Daga cikin sauye-sauyen akwai faɗaɗa ɗakin watsa shirye-shiryenmu da kuma inganta kayan aikin da ya kunsa. don sake inganta ayyukanmu ciki har da faɗaɗa sashen kafofin sada zumunta. Muna kira ga masu sauraro da baya ga rediyo su ci gaba da sauraronmu ta kafar manhajar mu ta RFI Pure Radio. Waɗanne sauye-sauye aka samu bayan da kika karɓi jagorancin sashen Hausa na RFI daga watan Nuwamban shekarar bara zuwa yanzu? Um, Akwai kuma ina fatan cewa masu sauraron mu masu gani. Amma dai abu mafi muhimmanci shine faɗaɗa yankunan da muke ɗaukar rahotanni ta hanyar ƙara yawan wakilanmu waɗanda suke aiki tuƙuru uh, don kawo mana uh, rahotanni sahihai. A yanzu haka muna da wakili a garin Kalaba da ke kula da yankin kudu maso kudancin Najeriya. Um, muna kuma da sabon wakili a jihar Neja sai kuma sabon wakilinmu a Yamai domin muhimmancin masu sauraronmu na jamhuriyar Nijar. We also um, increase our coverage in Northwest and we expand into Ghana, which I'm Mun kuma faɗaɗa ayyukanmu a arewacin Najeriya game da ɗaukar sabon wakili a Ghana. Matakin da na san masu sauraron mu a can sun yi farin ciki da shi. Ƙarfin ƙarfi Hausa shine kyakkyawar alakar gidan da masu sauraro abu mai muhimmanci gare su da kuma mu ina kuma buƙatar ganin ƙaruwar mata da za su rika tsokaci kan shirye-shiryenmu da sauran wasu al'amura na duniya Mun fito da sabbin shirye-shirye musamman shirin rayuwata da ya shafi mata, sai kuma shiri na musamman mai suna nishadi wanda ya kunshi kaɗe-kaɗe da fina-finai musamman abin da ya shafi masana'antar Kannywood ta Najeriya. Menene burin da kike son ki cimma a nan gaba? So the digital world, you know, for every media today. Kafofin sada zumunta na da matukar muhimmanci ga kafofin watsa labarai. Don haka, muna da shirin samarwa faɗaɗawa da kuma inganta wannan fanni da kuma shafinmu na yanar gizo a shafinmu na facebook yanzu haka muna da masu bibiyar mu sau da kafa fiye da dubu ɗari takwas wanda kuma har yanzu bunƙasa yake yi da haka zan yi amfani da wannan dama wajen sanar da cewa a nan kusa za mu buɗe shafin instagram na rfi hausa don haka muna gayyatar su da su bibi shafin namu domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da labarai wanda muke fatan zai samu nasara kamar yadda abin yake a shafinmu na facebook uh, wani saƙo kike da shi ga masu sauraro uh, Ina matuƙar godiya gare su a bisa kasancewa tare da mu tsawon shekaru goma sha biyar. Ina kuma yi wa waɗanda sai yanzu suke tare da mu maraba na ji daɗin yadda ake samun cuɗanya da fahimtar al'adu tsakanin faransa da yankin hausawa kamar yadda muke ƙoƙarin kyautata alaƙar ɓangarorin biyu a shirye-shiryenmu gaskiya na ƙaru da muhimman abubuwa kuma ina ƙara godewa masu sauraronmu a bisa irin gudunmawar da suke bamu barka da cika shekara sha biyar na sophie buyon shugabar sashen hausa na rfi E, e. To Bashir Ibrahim Idris shine babban editan wannan gidan rediyo mai albarka na arafai Hausa. Shi ma ya yi tsokaci da kuma gabatar da wasu bayanai dangane da wannan babban rana ta cika shekaru sha biyar da kafuwa. To babu abin da za mu ce sai godiya ga Allah Ubangiji da ya ba mu kwarin gwiwa tun ma'aikata da suka yi ta ba da gudunmawar wannan aiki har zuwa wannan lokaci eh, idan ba manta ba a ranar 21 ga watan mayu na shekarar 2007 aka fara wannan aiki kamar wasa da 'yan jaridu biyar da injiniyoyi biyu da ita kuma shugabar sashen ta farko wato lani smith yau tafiya ta yi tafiya muna da ma'aikata kusan ashirin tsakanin 'yan jarida da injiniyoyi an samu sauyin shugabanni har kusan karo na hudu kenan daga ita lani smith yau muna tare da sophie buyon wadda take jagoranci kana an samu 'yan jaridu daban-daban wasu sun tafi wasu allah ya musu rasuwa wasu kuma sun zo da har ya zuwa wannan lokaci ana ba da gudunmawa domin biya wa shi mai sauraro bukatunsa to idan muka yi waiwaye a cikin waɗannan shekaru goma sha biyar babu abin da za mu ce sai gode wa ubangiji da ya ba mu ƙwarin gwiwar wannan aiki da kuma haɗin kan tafiyar da shi kana kuma da masu sauraronmu waɗanda ke tare da mu a yaushe domin sauraron labarai da shirye-shiryen da muke gabatar musu da kuma ba su daman tofa albarkacin bakin su to da ka ambaci in muka dan koma baya kamar mm. lokacin da ka ce yan jaridu biyar da injiniyoyi guda biyu wanda bai taba sauraron tarihin wannan kafuwar wannan gida ba zai so ya dan ji wace irin gwagwarmaya kuka fuskanta wajen kun ganin kun yi kafaɗa da kafaɗa ko da ba ku yi daidai ba da sauran kafofin watsa labarai na ƙasa da ƙasa wanda a lokacin kuka shigo gogayya tare da su Eh, gaskiya ne lura da cewa a lokacin kamar yadda na faɗa mu biyar ne kana mun fito daga ƙasashe uku wato najeriya nijar da kamaru ma'aikatan kenan a wancan lokaci kuma muna aikin awa biyu ne hmm. kowace rana da safe karfe bakwai zuwa bakwai da rabi minti talatin kana karfe takwas zuwa takwas da rabi minti talatin kana da yamma awa guda biyar zuwa shida lokacin babu shirin dare kuma dama an ce kafin a fara sanda aka samu horon da ya dace kana kuma kamar yadda na faɗa maka ba wai mu biyar ɗin da aka ɗauka mu kaɗai muka nemi aikin ba mutane da yawa sun nemi wannan aiki amma su waɗanda masu jagorancin gidan sun ga cewa a lokacin mu biyar ɗin nan mu muka fi dacewa so mun zo mun fuskanci ƙalubale sosai lura da cewa akwai manyan tashoshi irin namu waɗanda suka kwashe shekaru suna aiki sai muka yi ta nazarin yaya za yi mu ga cewa mu ma mun shigo wannan fage da ƙarfi yadda za mu samu a wurin mutane to aka yi nazari aka duba hanyoyi da dabaru daban-daban a ƙarshe aka samu biyan bukata saboda jajircewar ma'aikatan da suka fara aiki a wannan lokacin suka ba da gudunmawa sosai fiye da yadda kake zato har yau ta kai ga gashi ana alfahari da wannan tasha da aka yi batun karbuwa a takaice ya za ka auna mizanin a wato halin da ake ciki dangane da ci gaban da wannan sashi ya samu gaskiya abin alfahari ne amma so tari muka mun fi son mu baiwa su masu sauraro damar yanke hukunci domin ba za mu daɓa wa kanmu wuka a ciki kuma mu yi kirari ba. Eh ka san magori ba su yawa <laughs> eh. a koda yaushe idan aka eh. buƙaci mu mu fahimci mu mai magana akan mm. irin tasiri ko mm. kuma ci gaban da aka samu mukan ce a'a a bar su masu saurare su yanke hukunci kuma sau tari idan suka eh, tashi yanke hukunci sukan yi mana adalci to daga karshe menene fata fatar mu ita ce jajircewa da ci gaba da ƙoƙarin biya wa mai sauraro bukatunsa shi yasa muke buƙatar su masu sauraro su yi amfani da wannan dama wajen bayyana ra'ayoyinsu dangane da yadda tashar take gudanar da ayyukanta abin da suka gamu da shi da abin da ba su gamsu da shi ba. Bashir Ibrahim Idris, editan sashen Hausa na Radio France International RFI. To masu iya magana na cewa idan kana da kyau ka kara da wanka. Hakan ce kuma ta sanya ni yin takaitacciyar tattaunawa da mutum na farko da ya kafa tarihin fara gabatar da shirin labarai na farko daga sashen Hausa na Arafai wato Muhammad Salisu Hamisu. To da farko dai zan iya cewa alhamdulillahi rabbil alamin da ya nuna mana wannan rana da sashen hausa na radio faransa ya cika shekaru goma sha biyar da kafuwa lalle an sha kalubale shekaru goma sha biyar babu shakka ba kwana goma sha biyar ba ne to a takaice menene a saƙonka ga masu sauraro masu saurare sako wato wannan nasarori da rediyo faransa ya samu yana tafiya ko ya ta'allaka ne ga bisa irin gudunmuwar da suka bashi domin eh, shi rediyo wato yana tafiya ne tare da yarda al'umma kuma daga al'umma yake samun labaransa kuma ya isar ga al'umma daga karshe za mu so ka rufe mana wannan tattaunawar da wannan wato gabatarwa ko in ce abin da kake faɗi in kana labarai ana sauraron radio france international international rfi ne <laughs> to madalla a ci gaba da sauraron sashen hausa na radio france international rfi <laughs> kai tsaye muke zo muku sashen hausa gidan Mai sauraro kana tare da shiri na musamman daga sashen Hausa na Radio France International RFI dangane da bikin cikar sashen shekaru 15 da kafuwa wanda ya fara yada shirye-shiryensa a ranar 21 ga watan Mayun shekarar 2007. Shirye-shirye ka tsari. A yanzu kuma za mu je ga sakonni da kuma tsokacin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiki da su dangane da yadda wannan gida ke tafiyar da ayyukansa. Za kuma mu fara da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. Inda za mu fara da bayanin Farfesa Abdulkadir Gambo na Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Shi wannan gidan rediyo na Faransa gaskiya suna ƙoƙari. Duk abin da ake yi muna ganin wanda ya shafa Hausa muna ganin suna ba shi muhimmanci. muna muna kuma lura a gaya musu a ji dan gambara ne ya ce mun san shafe shafe mun san tsufa tsohuwa ko ta shafa mandala ma gane to saboda haka mun san kamfanoni na jaridu wanda suke baiwa hausa muhimmanci mun ga faransa radio faransa tana ciki kuma muna fatan su rike matsayin da muka ɗauke su muka ba su eh, lalle wannan lokaci ne eh, na musamman wani masu fatan alheri da kaiwa wannan lokaci shekara ta goma sha biyar. Sunana Profesa Isa Sadiq Abubakar shugaban cibiyar bincike akan cututtuka masu yaduwa a bainar al'umma na jami'ar Bayero da ke Kano kuma likita a asibitin Malam Aminu Kano ina mai matuƙar farin cikin taya sashen hausa na gidan rediyon faransa murnar cika shekaru goma sha biyar da gabatar da shirye-shirye alal haƙiƙa wannan gidan rediyo yana taimakawa matuƙa gaya wa mutane masu fahimtar harshen hausa domin samun labarai masu inganci sannan kuma irin labarurrukan da suke ɗaukowa su yaɗa shi wato suna ji daga ɓangarori daban-daban ko na siyasa ne ko na wasanni ne ko kuma na kiwon lafiya da dai makamantansu. Suke gare eh, rediyo faransa zance na gaskiya. Allah ya dare gari ya waye, duhu ya kau haske ya bayyana zance na gaskiya. Ya ba dan zuwan ku ba, rediyo faransa labarai ya za su zo mana zance na gaskiya. Sai kun sai da rayukan ku wajen samo labarai domin sunana nasiru yusuf gawuna kuma ni ne mataimakin gwamnan jihar kano to gaskiya abin da zan fara yi shine in taya su murna a wannan shekaru goma sha biyar da suka yi wannan gidan rediyo ya yi kokari saboda yanzu za a iya cewa yana goga kafaɗa da irin manya-manyan gidajen rediyo da ɗaɗɗu wanda ba sai na faɗi sunayensu ba ina taya su murna murnar cewa sun fara da kyakkyawan taku kuma takunsu yana ƙara yin kyau saboda shirye-shiryen da suke gabatarwa ni babban shirin da bai wuce na shine shirin ku noma wanda kuma shiri ne wanda aka ɗaukan masa lokaci lallai wannan shirin yana taɓa ni sosai kuma mukan ji bayanai masu gamsarwa masu wayar da kai ga al'umma Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France suna na Shazali Sale Farawa daga Kumbotso Kano a tarihin Najeriya. Ba abin da za mu ce da ku sai godiya kuma ina taya ku murnar cika shekaru goma sha biyar masu albarka. Tun kusan waɗannan shekaru zan iya cewa nake sauraron Radio France kuma saboda shirye-shiryen ku masu nishaɗantarwa da suke burge nesa na ji ni kaina a rayuwa ina so a ce wata ran na zo wannan sashin ko ne aiki da ku ko na ba da gudunmawa sosai sannan akwai ma ku ma wata azima bashir aminu sannan akwai wani maaikacin ku da yana burge ne da yake gabatar da labaransa garba aliyu zaria allah ji kansa allah ya gafarta masa ina miƙo saƙon ta'aziyya gare ku da kuma ma'aikata. sunana alhaji nasir usaini hamada kakakin magoya bayan real madari na ƙasa najeriya ina amfani da wannan dama in taya radio france murna cika shekara goma sha biyar da fara sashen hausa fatan ubangiji allah ya jagoranci bayan haka muna jin daɗin sashen labarin wasanni da radio france ke yi musamman ranar litinin ubangiji allah ya jagoranci na shafi bisa babu abin da za mu ce ma rafi sai dai godiya sakamakon yadda ta faɗakar da al'umma tsawon waɗannan shekaru goma sha biyar bisa kan fannoni da dama rafi fi sabila ba kan wallasa ba ce ta ɓangaren shirye-shirye masu ƙayatarwa duk wasu shirye da rfi za ta yi suna da alaka kai tsaye ne da al'umma gaskiya jinjina ta musamman zuwa ga rafi suna na na rabu tela garin mai gari ni matsayina na sauraron rp hausa inda za ni jinjina masu ba kamar wuri guda ya kai na biyu farko dai wajen labaran duniya in dai labaru ne da ka saurari rp ta kare shi da mun ji shi tabbas kina. bayan haka nan akwai hili na nan na ansoshin takardu wannan hili shi ma muna jin daɗin shi ni ta ɓangare na ina yawan sauraren rfi sannan ina saurin buɗe shayansu na rubutu don in ga labarai da gaugawa wanda suka faru saboda sun yi gaugawa yaɗa labarai wanda kuma suka inganta gaskiya alhamdulillah sai godiya RFI, sashen hausa an da rfe To bai kyauci dai ai tuya mance da albasa ba, don haka lokaci ya yi da za mu saurari gaisuwa daga zaratan wakilanmu da ke aiki tukuru wajen tantancewa, ɗauka da kuma aikewa da sahihan rahotanni daga yankuna, garuruwa ko kuma ƙasashen da suke. Sunana Ibrahim Malam Goje, ɗaya daga cikin wakilan sashin Hausa na RFI Hausa daga Bauchi a tarayyar Najeriya. ina taya arafa hausa muna cika shekaru goma sha biyar masu albarka da kafuwa da fatan allah ya ba sunana muhammad kabiru yusuf wakilin rfi daga birnin tarayya abuja najeriya ina taya murna cikar gidan rediyon mu shekaru goma sha biyar da kafuwa sunana bilyaminu yusuf na kwashe shekaru tara ina aiki da gidan rediyo faransa rfi kuma ina aiko da rahotanni ne daga jihohin borno da yobe ina taya dukkanin abokan aiki na wannan gidan rediyon murnar cikar shekaru goma sha biyar da fara yada shirye-shirye a fadin duniya. Sunana Ahmad Alhassan, muryata ta fara bayyana a Arafai Hausa tun a watan Satumban dubu biyu da goma sha bakwai, Ina aiko da rahotanni daga jihohin Adamawa da Taraba a tarayyar Najeriya. Ina taya Arafai Hausa murnar cika shekaru goma sha biyar da fara watsa labaru. suna na Abubakar Isa ɗan dago da kuke saurare na a nan sashen Hausa na Arafai daga birnin Kano. Ina taya sashen Hausa na Arafai murna cika waɗannan shekaru goma sha biyar da su ma yaɗa shirye-shirye a harshen Hausa. Ma sauraro barka da waraka sunana El Yakub Usman Dabai kukan saurare ni a Arafai Hausa daga birnin Kebbi da ke tarayyar Najeriya. Ina yi wa gidan rediyon Arafai Hausa murnar cika shekara goma sha biyar da kafuwa. Barkan ku dai masu sauraro, sunana Tijjani Mustapha Mahadi, kuna saurare ni a RFI Hausa daga birnin Injamena na kasar Chadi. Barka da zagawar shekara ga RFI Hausa. Barkan ku da warhaka, sunana Umar Sani, kun saba saurare na a wannan tashar ta RFI Hausa, ni ne wakilinsu a Agadas Jamhuriyar Nijar. Ina taya RFI Hausa murnar cikar shekaru goma sha biyar da kafuwa. Sunana Aminu Sani Sado, wakilin Radio France International Arafai a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Ina taya Radio France International murnar cika shekara goma sha biyar da fara yada shirye-shiryenta a cikin harshen Hausa a duniya baki daya. An gaishe da mazan fama. Ilmantarwa nishaɗi ga faɗa Mai sauraro da haka ne kuma wannan shiri na musamman dangane da cikar sashen Hausa na Radio France International RFI shekaru sha biyar da kafuwa ke karkarewa. A madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma masu sauraro da kuka sadaukar da lokacin ku mai tsada. Hassan Alhassan Suleja shi ne ya tace shirin a na'ura. Nura Ado Suleiman da na shirya na kuma gabatar ke fatan alkhairi.